maraici maraici maraici A shiga kunci na rayuwa wahala tun ƙuruciya ba a san mai za ya faru ba maraici maraici maraici Gashi mm, ta yi gaskiya amma ta rashi na gaskiya gashi ta yi juriya amma ta sha magiya ko ina gida gida in ta je a ba ta nakiya gidan aro ta na ta ne duniya ita ce Marainiya. wacce dai ta saba juriya wayo marainiya. Allah sarki Marainiya. maraici maraici maraici yawa sannu sannu yunkuri ya kusa ya kusa sannu sannu sannu ya isa ki sannu ya ya kusa yunkuri yunkuri yawa da na da kyau lillahi wa inna ilaihi raji'un ah me yake me zan gani la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta sauka me aka samu mace ce alhamdulillah lafiya lau kuma yar take Lafiya ta. alhamdulillah na gode Allah Allah na gode maka to in nan fa murya sai dai ka hakuri Allah ya mata cikawa la ilaha illa Allah. Ma fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan indo Amin. Allah ya gafarta mata amin ilu hmm. ita kuma wannan yarinya Allah ubangiji ya mata albarka Allah ya raya min ita amin saboda annabi Allah ubangiji ina roƙonka Allah ya baka ta gari amin amin me kamar indo amin ya zai rayuwa fa kenan hmm. kowa na haka ne abin da Allah ya yi kaddara dole sai ya faru wato indo ba abin da nake fata inda Allah ya baki cikin nan nake so ki haife min abin da yake ciki lami lafiya shine kawai burina ai kamar yau ne insha Allah gaskiya ne in Allah yadda kuma idan aka ce yau gashi kin haihu lami lafiya to za a diri ranar nan <laughs> ni dai kawai fata na in sauka lafiya shine buri insha Allah ma sumul kalau zaki haihu ranar ko da idan aka haihu kika haihu kika sauka lafiya wayyo Allah ranar nan zan nuna farin ciki na karara kowa ya gane na samu abin da nake so Amin. Allah ya raba lafiya. To yanzu me kike bukata? Yawwa. Abin da aiki. Mai gida ka fito? Wallahi ba ina fahar na kusa ma makara. A tun da zai kamata a ce na tafi. To a ina ta tashin ka kana ta bacci. Ka ka tashi. To kin san gajiya jiya na ɗebo gajiya dole ne ki gana na kasa tashi. To ai da ma gajiya akwai ta sai dai dauriya. To yanzu dai zan tafi zan ɗora inda na tsaya to Allah ya taimaka mun saboda annabi au na manta ban gaya maka saƙon au wani saƙo ai ba zan manta ba ai babu yadda za a ce in tafi gona in dawo ban taho da matata abin da take bukata ba ai dole ne kanki ji kawai to na gode kuma insha Allah ke ma karki manta da ki mun girki mai daɗi irin na ji da kika yi mu na ji daɗin abincin nan to shikenan Allah ya kiyaye to madalla dan ɗatan nan ne zan to miki da shi shi ma sai na dawo yawwa Allah ka samu dace domin rasulillah Allah ibani gaskiya jibirin bana jin akwai ya mace kuma da zan iya zama da ita a matsayin mata tamkar indo haka ne haka ne ilu dama yanzu ba abin da ba za ka yi tunani ba kuma ba abin da ba ka ce ba haka abin yake amma dai sai dai haƙuri wato da na san cewar matan nan za ta riga ni kwanta dama da na roƙi Allah ya ce ni in fara mutuwa kafin ita ta mutu haba ilu kada soyayya ta ja ka kai sako mana Allah ne ya yi ta kuma ya ɗauke a fassa saboda haka ka yi haƙuri abinda da Allah ya tsara shi ne daidai duk abin da ga Allah ya yi ba kuskure a ciki daidai ne ilu na'am haƙuri za ka yi ka daina irin wannan yawan tunanin idan kana irin wannan yawan tunanin za ka jawo kanka matsala ita Allah ya mata rasuwa sai mai addu'a Allah ya mata rahama kai kuma kar ka fada cikin wani ciwo daban saboda yawan tunanin nan yana jawo matsala shikenan Allah ya ji kanta amu Allah ya mata rahama amu Allah ya ji kanki indo Allah ya ji kanki indo ilu barka jin gaya maka magana aure fa da nake maka magana ba fa za ta kau ba wai gaya maka akai akan ka aka fara mutuwan mata gaskiya gaskiya babu ni bana jin zan iya zama da wata ya mace gaskiya to bari ka ji in gaya maka wallahi wallahi babu makawa sai ka yi aure kuma duk wata damuwa taka da take ka, idan Allah ya sa kai auren wallahi duk sai ta kawo maka da ita hawa gogo dan Allah dan annabi ki duba fa irin halin da nake ciki ki tausaya min mana dan Allah dan annabi ki taimaka min to da me zan taimaka maka shi kenan taimakon da zan maka ka yi aure hankalinka ya kwanta gaskiya gaskiya gwaggwada dai an taimaka kaga ba na son magana ya ishe ka haka na gaya maka ka yi aure maraici cuta larura ce mahalicci allah zai yaye ta maraici maraici maraici assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam jibril ilu na'am lafiya kuwa ilu na'am jibril tambayar ka nake me yake faruwa ba komai ya zaka ce min ba komai gashi ka sa kwana abinci a gaba ka kasa ci kana ta tunani ka ce min ba komai na ce maka ba abin da yake faruwa ilu idan ma kana ganin ni ba zan iya magance maka abin da ya dame ka ba akalla da ya kamata ka gaya min a samu wata shawara me yake faruwa gaya min mana jibril na ji kai wato gwagwaci ta ce lallai ilalla bai kamata wai in zauna haka ba in sake aure ni kuma na duba na ga duk garin nan babu wata ya mace da zan iya zama da ita a matsayin ya matata in ba in duba mutum da na indo ina ga na rasa aure kenan wannan kuma shine zai zama abin damuwa saboda an ce ka yi aure kenan ya zama abin damuwa har za ka cin abinci jibrin ka fa san yadda nake son matan nan mun rabu da ita yanzu kuma a ce in ƙara aure gaskiya ina ga abin da kama wahala to kana santa amma Allah ya fi ka santa tunda ya ɗauke ta kuma umarnin mahaifiya za ka bi ya kamata ka bi umarnin mahaifiya amma idan ka ga ba za ka ɗauka ba ka iya yin duk abin da ka so amma ka sani ba za ka ga daidai ba ban ita taka ba mhm. amma dai ka san irin zaman da ne da indo samun mace tamkar indo a garin nan gaskiya ina da wahala ka bi umarnin mahaifiyarka kawai ka yi aure yadda ta ce a yi ta ce a yi aure to a yi auren wannan shine mafita kawai shikenan za a yi to ci abinci ne ai dai an wuce ta abinci za a yi za a yi to wannan shine shawara Salamu alaikum. Ko alaikum salam. tana nan. A'a. Salamu alaikum. Amma alaiki assalam maraba. Yawwa. Sanne da zuwa sanne da zuwa. Yawwa. Yawwa to. Kai yau ke ce a gidan namu? Cana mhm. yau da yau da bari yau da bari bari da in kawo. Yawwa. Yawwa. Barka da yamma. Ina gajiya. Ba gajiya. Lafiya lau. Madalla. Eh, abin da ya kawo ni ina jin ki yanzu da wata bukata ta wani zu to nema gurin ki Allah ya sa ina da ita kina da ita ai da baki da ita da ba zan zo ba wannan haka yake to ai baki san wani abu ba eh. ai ni yanzu na yi farin ciki da jin wannan kalaman naki na ji daɗi kuma wannan shine daidai to yanzu da kika faɗi wannan kalmar matan eh. baki ji wani irin daɗi da na ji ba kin gani harkan nan mm. sai mu yi ta in ji hausawa ko suka ce dakan daka shi ka daka tankaɗen bakin gado ƙwarai da gaske to mai na kuma shi za mu yi insha Allah ya Allah ne ya haɗa mu Allah ya haɗa maka san me abin zai haifar haka ne to daman neman auren yarinya ke nazo in haɗa ta da yaron waje na Allah sarki na yi farin ciki na yi farin ciki kuma wannan magana ta yi daidai ai duk wannan al'amari karki ji komai insha Allahu kamar an yi an gama ne shikenan idan kin ga ba a yi wannan al'amarin ba to gaskiya Allah ne bai kadarto ba to muna roƙon Allah ya kadar amin ya Allah yo ai biki sani ba irin wannan abin muke so mu kar ta san kar gari ɗaya fa muke iyaye da kakanni da aka haife mu a karkaran nan ko kuma me zamu ji tsoron juna babu ai ka san halin kowa ta kowa ta bayyana amma a ce ba ne daga wata ƙasa ko daga wani waje da baka san asalinsa ba shine abin tsoro amma a junan mu kuma ina amu abin murna ne to yanzu kin gane eh. yanzu zan je in same shi in gaya mishi mhm. ko ba haka ba gaskiya ne ke mata ki sai ki same ta to sai ki gaya mata ai ni bayar ya ba da matsala ita ni ma ai me ladabi da biyayya ce duk abin da na sa ta take yi to alhamdulillah mahaifiya ta sa danta wani hanyar babban zane. <laughs> ai shine albarkacin bin iyayen sai ga an komai cikin mutunci gaskiya gaskiya ne babu matsala ni da ita komai na gaya mata za ta amince Allah ya yarda yanzu nayi minna mm, mm, nayi farin ciki kin ga nazo mm. da neman iri kuma zan koma da farin ciki da izinin Allah eh ku je yanzu abin nake so da ke eh. ku je ku fara shiri ku shirya ko ai kawai me za a jira ai a bari ya huce shi ke kara wani wa sai ku fara shirya komai kuma wallahi haka kuma wallahi haka ne dama mana wallahi haka ne ya kafa ce wallahi to me ma babu ne ai babu abin da babu Allah ya kara sauki a gaishe min da ita za ta ji da kyau ta tafi eh. talla to shikenan da zan gaya mata aure haba gogo ya za a yi mun haka saboda Allah ai kamata a yi tunda ni ba yaro bane a zauna a yi shawara da ni tunda ni ni kamata in je in nemo kamar inda ne a baya amma ba zo a yi mun haka ba haba gogo Ilu. Ni kake gaya wannan magana? Ni ba na haife ka. Ba kai ne ka haife ni ba fa. Ni ba haka nake nufi ba, ni abin da nake nufi. Ni fa zan zauna da yarinyar nan sa haka ni ya kamata a bani dama in je in nemo duk inda take. Haba, haba gogoya za a yi mun haka saboda Allah ya kace wani yaro. mantawa kake ni na haife ka kenan ko shi ne kake ko ko buɗa mun ƙasa a ido ka ce da ni baka yarda da wannan magana ba ko ba haka nake nufi to me kake nufi saboda Allah duk ƴan matan garin nan a rasa wacce za a nemi mun da aure sai yar wannan gida a to me da wannan gidan kai ilu wallahi karka kuskura ka bada mun ƙasa a ido kana ji ko gaya mun laifin gidan ba su da tarbiyya ba su da tarbiyya na su kike tarbiyya yarin ka ke zaune ka tabbatar ba su da tarbiyya to ga. na riga na yi aure kamar an yi shi an gama da habiba da habiba eh sai dai ran da aka kawo ta ka sa wuka ka yanka min ita shashashin banza shashashin wofi ana kai gabar kana cewa dole sai ka yi yamma ko kuma sai ka tafi kudu to wallahi ba fashi Shi maraice ko wani bambanci ciwo ne, kamar wuta don koyaushe mai ƙuna ne. rambana mai ƙarfi bisa mulki ne, don isar ka ka kare bisa karewa. Ilu, na'am, babu yadda ka iya. Mahaifiya ce, dole ka bi umarninta, dole ka bi umarninta. Matakar kana son ka ga daidai. Haba, haba jibrin shikenan ni sai ka ce wani karamin yaro ba zan yi abin da nake so ba sai abin da aka ce da ni saboda Allah baka da wani abin cewa tunda kana da na gaba da kai dole sai abin da suka ce shi za a yi kuma don haka sai aka ce a zaɓa min wannan yarinyar da ba ta da tarbiya saboda Allah ha ba don Allah ba duba lamarin nan Ilo ilu eh ilu ka bi zaɓin da mahaifiyar nan ta ka taimaka kai dai ka san gogo ba za ta zaɓa maka abu mara nagarta ba abu umarnin nan ka ga sakamako a gurin Allah komai aka yi komai aka yi sai a ce mutum sai a ce ya hakuri komai aka ce sai a ce ya hakuri da an cuce ka da ba a cuce ka ba a ce ka hakuri abin da iyaye suka hango shine daidai mu kuma muna hangen wani abu daban muna hangen kyau ko tsawo ko wani abu Abu eh. umarnin iyaye a zauna lafiya naji to naji yawa naji naji har kullum muna irin wannan magana kana ɓata rai ni da gaskiya ba zan aure shi ba a rasa ma wanda za a bani wai sai wanda ya taba aure to Allah mai iko me laifin wanda ya taba auren kuma to dubu nawa ne wa'anda ba su da auren suka ce za su aure ki in ba kya son mara ba kya son mai aure kin ga samun guri to duk an matan garin nan ban fi su yawan samari ba ne waye bai san ina da samari ba yo ya zama tare tsintsiya ba kyara, shirme kenan cikin samarin akwai wanda ya zo ya ce ya zo a zo maganar aure a kanki duk yawan nasu to wallahi dai da in auri ilu gwara na auri sammani sammani haka kika ce sammanin da ke da bakin hali sammanin da aka yi wa shaida a garin nan gaba ɗaya bai da kyan hali kin ku san me ke faɗi habiba to ba za ku ci auri sammanin ba ni kuma in dai ina da rai Allah wa akbar to eh lallai to shikenan idan baki auri sammani ba ko kuma baki auri ili ba ni na fi ki sanin me ya kamata mu zuba ni da ke ta yaro kyau take ba ta karko lalle yarinyar zaki ka sauya rayuwa bai karfi bisa mulki ne dan isar ka kina nufin ɗan cefanen na kashi ne shegin daɗi haka amma fanni haka ne gaskiya kuma ma da ke a ciki da allah ya sa ni mawadaci ne in gaya miki da an ga cefane a gidan nan to ai haka ma mun gode allah don mun fi wasu da dama gaskiya ne nan ba don haka ba da yanzu ana wawa da ni a cikin unguwa wallahi tallahi yanzu ana wawa da ni a tsakar unguwa ina yi ai gara kawai abinda za a yi ayi kawai maganin ayi a bari kawai shi kenan abin nan za a yi kawai a yi ba wani wani abin nan ba ne ba a ah. ila inna lillahi wa ina ilaihi raji'una ila haba ina ka tafi ne ina ta magana tunda na fito daga ban ɗaki amma baka san abin da nake faɗa ba me ya faru ba komai duk wannan maganar da nake yi mm, lalle yi nisa to allah ya min da kai ila ina maganar mu ta kwana tana yawwa alhamdulillah haka nake son magana me kake shiryawa Don ni ina nan ina shiri na na ku gode na gode ila haka ke so Allah ubangiji i maka albarka Allah i maka albarka kaga abun nan ba wani lokaci zai ɗauka ba so nake a yi a gama bukata ta a ce kana shirye-shiryenka don ni ina nan na gama shiri na ma ni me ka ce cewa ne ah. eh, eh, eh, ah. yawwa yawwa to na gode allah yi maka albarka sati ɗaya rak nake so a ce habiba tana gidanka shi kenan to au la ila kana ji anya da zuciya ɗaya kake an mu na gode <laughs> na gode ni kaina nan fin karfi na aka yi aka tirsasa ni ba don haka me zai kawo ni gurin ki har ma wata maganar soyayya ta shiga tsakanina da ke wato abin da isa kika ji nuna miki wannan lallami da tusasawa nuna miki kabili da ba a ji ba dalili shine idan kika yadda kika amince shi fa yaron nan fa ya fa gaji arziki ciki da baya idan aka yi abin nan za more za ki more abu ne fa na rufin asiri ne da ke fa to baba ya zan yi da sammani na danna wa sammanin a yanzu na ko ah sai kan gaman ki nake ina ma ki na ina tunkuɗo ki na ina gyaro ki nan gurin ana maganar arziki kina maganar tsiya ma wani sammani sammani mai me yake da shi mutumin da ya gaji tsiya me yake da shi za ki dinga kira mu wani maganar sammani ana nuna miki arziki kina nuno tsiya ana miƙa miki kina hangen na aljihu ana ana ga yaƙi kina ga ƙura ni dai gaskiya a haka nake son sa wato duk dai karuma kariman da na yo miki da juye-juyen da lankwaye-lankwayen eh, da zurfafawa ciki ɗin duk a banza kenan ke kina kan bakanki ko? To a'a i eh, haka ne to tun da haka ne duk abin da ya same ki babu ruwana kar ki zo min ki kamun kara kar kuma ki kamun kukan ki nan. ina nan a tsuguna abina lafiyar Allah ina rike tsufana tunda kin ce sammani to ki je ki hakuri baba na amince yawwa 'ya ta kaina Allah ya miki albarka to haka nake so da ke ai ba zan miki abin da zaki je ki cuta ba a rayuwa wa nake da shi in ba ke ba duk abin da kika gana gaya miki kauna ce kuma hanya ce ta amfanuwa Allah ya miki albarka Allah sa a yi muna raye kunci ne duk ya da shiga kunci na rayuwa wahala tun ƙwarociya ba a san mai za ya faru ba maraici maraici maraici ah. shi ta yi gaskiya amma ta rashi na gaskiya gashi ta yi juriya amma ta sha magiya ko ina gida gida in ta je a ba ta nakiya gidan aro ta na ta ne duniya ita ce marainiya wacce dai ta saba juriya wayo marainiya Allah sarki marainiya maraici maraici maraici ah,